بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tambayoyi da 'yan uwasu suka turo wannan na farko ya ce allah malam suka ce malam allah ya kara lafiya allah ya ji ɗan hajiya amin malam dan allah ya halatta mutum ya yi jifa da wuri ranar sallah ya je maka ya yi idi malam dan allah ne hukuncin yin haka allah ya da alkhairi allah ya kai malam gida lafiya amin mutum jifa da wuri zai iya ɗaukan wato ya jifa da wuri kafin sallar asuba a cikin dare to wannan in mutum namiji ne lafiyayye bai halatta ba don ba a jifa sai bayan hudowar alfijir hatta ga waɗanda ma suke da uzuri idan suka taho mata eh, mafi ingancin magana shine mata in sun taho daga basu kwana a musdalifa ba in sun zo mina sai su jira har sai an yi sallah a asuba sai su jifa domin dama hikimar da aka ce su to da wuri don ya zamanto wanda suka yi tsayuwar musdalifa ba su lokacin da kai su zo ba tunda duk wanda yake karfa sallar asuba a musdalifa ce ba zai bar musdalifa ba sai ya kwana wanda kawai zai bar musdalifa shine wanda yake da tare da shi akwai rauna na mata da yara ko tsofaffi ko marasa lafiya amma lafiyayye zai sallar asuba ne a musdalifa ya jira har sai gari ya waye kafin rana ta fito sai bar musdalifa saboda lokacin da zai zo mina ya jifa lokacin da rana ta riga ta fito za a iya samun wanda yake karfa mai sauri ya samu ya zo ya jifa sannan kuma ya tafi ya wuce makka har ya je ya samu ana sallar idi amma sallar idi ba ta saba a wannan rana kamar yadda malamai suka ce sallar idin sa shine wannan jifar da yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi kwadayin ya je makka ya sallar idi ba wadan sai kaga wai suna kwadayin su jifa domin su je su samu sallar idi a harami wanda baya daga cikin manasik na hajji ko kaɗan baya daga cikin manasik annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajji ya ce li ta'khudhu anni manasikakum ku koyi yadda za ku yi aikin hajji daga yan abin da nake yi to shi bai je yayi sallar idi a makka ba dan me zaka sa ma kanka ka je ka kuma yayin da zaka ce zaka je kai sallar idi a makka din wataƙila zaka zaka rasa yin waɗansu sunnonin masu yin irin wannan za ka ga ba sa yin wannan sunan na tsaya su addu'a bayan sun yi sallar asuba a muzdalifa wanda Allah ta'ala yake fadkurullaha inda al-mash'aril haram ku ambaci Allah a mash'arul haram wannan lokacin na addu'a wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake man salla salatana wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad kana waqafa qabla dhalika bi arafa fi ayi sa'atin min laylin aw nahar faqad tamma hajjuhu wa qada nahbahu wanda duk yayi wannan sallar tare da mu kuma ya tsaya tare da mu har muka faru har muka izo daga muzdalifa muka taho mina alhali ya tsaya a arafa a kowace sa'a na dare ko rana ya yi tsayuwa arafa to hajjinsa ya cika kaga ya yi nassi akan muhimmancin wannan to masu irin wannan sai ga in ma sun yi sallar asuban a muzdalifa to allah allah suke yi din kamar yadda kuka ce su gaggawa suke yi su toho su zo mina din zo su jifa don su sami idi a harami babu wata falala a san mai hajji sami idi a harami saboda haka a tsaya a yi yadda a annabi sallallahu alaihi ya hajjinsa shine abin da ya dace to sai wannan kuma ya ce malam ina da tambayoyi guda biyu wani bawan Allah ne ya yi min Allah ya yi masa rasuwa kuma 'ya'yansa ne masu ɗaukar nauyin gidan kafin rasuwarsa sun siyo kayan abinci kamar yadda suka saba don mutanen gidan menene hukuncin wannan abincin ya shiga cikin gado ko a'a idan lokacin da suke daukar sa suna daukar sa ne akan wannan kayan abincin wato wannan kayan abincin su suke yin su suke yin ciyarwar a maimakon sa saboda haka wannan ciyarwar wannan kayan abincin da suke na waɗanda ake ba mani ba nasa bane sun dauke masa nauyin ciyarwar ne sun dauke masa nauyin ciyarwar ne ba shi suke ba ma ba don haka idan ya rasu wannan kayan abincin da suka kawo ya zamanto gado ya zamanto na su mutanen gidan waɗanda suke cin abinci a nan gidan su ci gaba da ci kamar yadda suka saba suna ci gabaninsa domin sun ɗauke masa wannan nauyin da yake kansa ne suna masa suna yin infakin a maimakonsa suna yin infakin a maimakonsa suna ciyarwa a wannan ciyarwar da suke yi su mutanen gidan suke bama abincin saboda haka haƙƙinsu ne bayan rasuwarsa kan ci gaba da cin wannan abincin in ma ya zamanto cewar nasa din ne to irin wannan abin da ya dace a yi sai a tara duk wanda yake da haƙƙi a cikin gadan a ce ya kamata ku yi musamaha jama'a su mutan gida tunda yanzu dama dai su dama dai abincin kawo musu ake to ku kyale su ci gaba da cin abincin tunda dai ba ɗauka za su kai kasuwa su sayar ba ko su ko su tattara su ce za su tura gidajensu ko gidajen 'yan uwansu su ne za su ci sai wannan kuma ya ce allah ya kara ma lafiya da imani amin akramakallah mutum ne ya rike rigar matarsa ta baya bayan ta tashi za ta tafi sai ta ce masa ni ka sake ni sai ya saki rigar ya ce to na sake ki to wannan kalmar za ta shafi ingancin aurensu allah ya kara hasken makaranta a auren sai na nan daren ba abin da ya samu auren ai akwai karina akwai karina duk da ya ce na sake ai akwai karina ko akwai dalilin sakin da yake nufi ai ma'ana na suka miki rigar bai kamata ma wannan ma ya zama to akwai ciki ba kada shaidan ya sa mutane wasu wasu Allah jama'a kada kan sha'anin saki kan sha'anin saki bayan Allah musulmi kada mu rinka bari shaidan yana sa mana wasu wasu eh, sau da yawa za ka ga irin tambayoyi masu kama da wannan wanda sukan zo kamar an ce ma wani ai kawai suke ya abu ne a je a sanya mutum ya ta wasu akan a kan ingancin wato rayuwar a kan ingancin aurensu wannan ko kaɗan ba shi da alaka kan rashi wannan ba shi da baya daga cikin abin da yake nuna saki domin ko da mutum ya faɗi lafazin saki amma akwai ƙarina da take nuna kan cewa ga irin abin da yake nufi na sakin to wannan saki bai afku ba sannan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam Allah ya jikan hajjiya kuma ya gafarta mata tare da dukkanin wani musulmi mu kuma Allah ya kyautata namu malam idan mutum ya taso daga wudil zuwa BUK shin zai iya yin kasaru kuma kwana nawa mutum zai iya yin kasaru ko malam mu dalibai muna bara addu'ar yan uwa musulmi tare da naka akan karin kudaden makaranta da jami'o'i suke yi don mu dai a BUK ba su kara ba tukuna amma in semester ta ƙare za su kara kuma in aka ƙara da yawa daga cikin ɗalibai karatunsu ya tsaya don allah muna roƙon a faɗakar da su allah ya saka da alkhairi na gobe abdullahi ibn abbas ya ce ana yin ƙasarun sallah a tafiyar da ke tsakanin makka da jidda ko makka da usfan to da makka da jidda da makka da usfan nisansu shine arba'atu burud nan da ake faɗa wato a mil 48 wanda in kamar da shi kilomita shi ne a wajen kilomita 78 wannan shi ne nisan da ke tsakanin jidda da makka tsakanin jidda da makka kilomita 76 ne haka tsakanin makka ga osman kilomita 76 ko da 8 to tsakanin wudil da biyu ke wannan nisan bai kai kilomita 76 ba 40 ne daidai na'am a'a cewa aka yi daga wudul zuwa biyu ke daga wudul zuwa ran abawa ɗin hotoro a kilomita arba'in ne to daga ran ɗin hotoro zuwa biyu ke ya kai talatin daga hotoro zuwa biyu ke ya kai kilomita talatin. Allah wannan ni dai ba zan yi fatawa mutumin da ya zai taso daga wudil eh ya fi goma ba zuwa sha biyar ai yanzu wudil unguwa ce yanzu wudil unguwa ce a kano ta zama unguwa saboda haka mutumin da zai je unguwa zai kasaro ne sabai suna zuwa jur jur unguwa ce a madina jur unguwa ce a madina da a ganin ta ake da nisa a wajen madina take kun ga in kuka je madina kun ga wani gini da aka yi fada kan ginin akwai fadar sarki a kan wani dutse a madina kan wato arewa da madina za ka hango wata katafariyar fada lokacin sarki fahad aka yi ta a kan wani dutse to na ita ce unguwar jur ta fita daga haramun madina amma ba ta fita daga madina ba kuma sahabbai ibn umar yana zuwa gidansa a jur yana zuwa gonarsa a jur kuma ba kasar yake yi ba saboda haka abin wadda ta wuri da ya riga ya unguwa a cikin gari ba za a yi masa kasar ba eh google 43 daga daga all side a new side za ka duba ta wani ba yake zancen all side eh, saboda haka ni dai ba zan muna riko da fatawar ibn abbas kuma ita ce mazhabar malik da shafi'i da mafiya yawan malamai cewa nisan da tafiyar da ake yi ba kowace tafiya ce ake makasaru ba tafiyar da ake makasaru sai ta kai nisan burudi hudu burudi hudu shine a burudi hudu shine farsafi goma sha biyu hmm. wanda yake a mulki kowane farsafi mul uku kenan a kowane farsafi mul to a sai zamanto burudi hudu ya zamanto mul 48 mul a wajen malamai shine zira'i dubu biyu a wajen ibn abdulbar waɗansu kuma suka ce zira'i dubu uku to idan akan zira'i dubu uku ne to mul ɗin ya dace da irin mul ɗin turawa wanda yake kilomita ɗaya da mita wajen nawa ah, da mita da mita 600 kilomita 1 da mita 600 alaikum salam na misra wanda za su tafi saudiya mutane suna fara kasar tun a airport eh, ah, malamai suna cewa mutum ba zai fara kasar ba sai ya bar gidajen alkare gidajen garin da yake ciki abin da suke faɗan wannan saboda cewa tafiya ba ta tabbata da niyya sai da aiki a aikace mutum yake fara tafiya to suna ganin dan mutum yana yawo a cikin gari bai fara tafiya ba har sai ya fita daga gari to amma yanzu mutumin da ya je aka yi masa check in aka ba shi boarding pass aka yi masa screening aka buga masa stamp cewa ma ya bar kasar don hmm? kawai airport din bata dan kawai airport din kana ganin ta ga garuruwan Kano nan kewaye da ita sai ka ce mutum bai kama hanya ba bai fara tafiya ba sai mutum ya riga ya fara tafiya a nan wajen al'ada tana hukunci su sahabbai da kuma abu malamai da suke sharɗanta kan cewa sai ka bar garuru sai ka bar gidajen alkarya saboda a al'adance a zamanin da haka ne za ka zamanto ka fara tafiya muku yanzu a al'adance idan dai ka je aka baka boarding pass hmm, aka buga maka stamp cewa ka tafi ka yi screening ai ka kama hanya ko tasha ce idan ka je sai dai in kai in aka cancelin flight ma doka ta nuna kan cewar dole ne a ɗauko ka a kai ka hotel kamfanin zai kai ka hotel ba koma a gida za yi ba to sai dai yanzu kamar tasha yanzu idan mutum ya je tasha idan mutum ya je tasha niyyar tafiya yake ko kuwa ainihin aikin tafiyar yake aikin tafiyar yake saboda haka mutum ma in yaje tasha kawai zai iya yin kasarunsa domin ya riga ya domin a aikace ya kama hanyar ya zama to ala zahar sai a doron bayan tafiya yake wannan abubuwa waɗanda suna canzawa tare da al'ada dole mu yi la'akari mu gane yayin da malamai suka yi fatawa da waɗannan me suka yi la'akari da shi a zamanin su sai mu koma la'akari da abin da yake mu kuma a zamanin mu sannan wannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya ji kan hajjiya amin malam a ja hankalin wani bawan Allah da yake kawo abin buɗe baki ranar litinin da alhamis domin ranar litinin ana karatu suke cin abinci a tsakiyar masallaci alhalin malamin yana karatu a kuma ana surutu domin ko ba a surutu babu ladabi a ce malamin yana karatu wasu kuma na cin abinci sannan ranar alhamis kuma akwai masu karatun alkur'ani da tasbihi da masu nafila ya kamata su koma daga extension don allah malam ba shi haƙuri da shawara kar ya ce zai daina saboda yana taimakawa allah ya yi mana afuwa amin eh wannan ya yi hikima ya ce kar a sanya kar a yi masa wa'azin da zai ce to ya ma daina kawo abinci don yana taimakawa allah ya saka masa da alkhairi wato dalilin da ya sa sayyidina umar ya yi haraba don saboda a tsare alfarman masallaci da alfarman masallata a cikin masallaci in mutane za su yi wani abu na hirace-hiracensu sai su je waje to haka zalika cin abinci don mutane za su ci abinci cin abincin nan in za a haɗu a yi ba za ka raba shi da maganganu da hirace-hirace ba to kuma dole zai ɗauke hankalin mutane waɗanda suke ibada a cikin masallaci ballantana ma kuma majalisi da ake yi na ilimi saboda ka idan za a fita waje a fita cikin haraba a je a ci ah, wato wannan mu kula da shiga haƙƙin masallata duk wanda ya zo masallaci bakon Allah ne kada ka je kai abin da yake zaka cizguna ma bakon Allah wanda Allah ya wajabta masa karantawa cewa Allah ya ne masa karinci har yana kawo masa har yana kawo masa garar bako kai kuma kana tozarta shi kana yi masa abin da bai dace ba saboda haka a kula a yi hattara amin amin to sai wannan ta biyun karshe akwai wannan da ya ce malam don Allah ina hukuncin zaman da namijin baya iya saduwa da matarsa saboda baya iyawa shin haƙurin yana da lada kuma idan ta ji ba ta iyawa akwai matsala idan ta rabu da shi ko wani haƙƙi E, wato yana daga cikin wajibin aure a mutum ya tsare a matarsa bi ma'ana ya biya mata bukatar auratayya idan kuma har ya zamanto ba zai iya ba yana daga cikin in yana da aibi na rashin iyawa yana da cikin abin da yake ba ta khiyar yana da cikin abin da yake ba ta zabi yana da cikin abin da yake ba mace zabi cewa idan mijinta ba zai iya saduwa da isa ba to za a iya ba ta zaɓin araba auren amma sai idan an ba shi dama har tsawon shekara ɗaya ya nemi magani idan ya ƙi neman ma eh, to mushkilan wani lokaci sai ga waɗansu mazan ba za su nemi maganin ba su suna ganin wannan ba mushkila ba ba wani abu ba ne to wannan ku haɗari ne idan mace tana jin tsoro cewar rashin ba ta wannan haƙƙin nata zai kai ta zuwa ga ta saba ma Allah zai kai ta zuwa ta fara sha'anin zinace zinace wal iyad billah to wannan yana daga cikin abin da ake ce ma al cutarwa to mace kuma tana da haƙƙin alƙiyamu bi zarar yayin da ta tabbatar kan yayin da ya zama zamanto ana cutar da ita za ta iya zuwa wajen alƙali ta ce ta ce za ta cutu in ta ci gaba da zama da shi za ta iya afkawa cikin saban Allah to a nan wajen babu wata wata alƙali zai raba auren amma shi ma a cikin wannan halin dole sai an ba shi dama ya je nemi magani kuma yawanci damar da ake bayarwa shekara ɗaya shekara ɗaya a cikin shekara ɗaya ɗin nan in ya sadu da ita ko da sau ɗaya ne to za a ce masa ta yi haƙuri ya ci gaba da neman magani babu zancen iyakar cewa da za a ce haƙƙinta lokaci kaza ne ko lokaci kaza ne amma in dai har zai a cikin shekara ɗaya ya iya saduwa da ita ko da sau ɗaya ne to wannan ya nuna kan cewa abin da yake tare da shi zai iya samun waraka ta ce masa ya ci gaba da neman magani kuma ya kamata lallai a kula da wannan al'amari saboda kada a bude kofar barna saboda gudun bude kofar barna a cikin al'umma yayin da ya zamanto kan cewar mata sun shiga cikin halin da zai zamanto sun fuskanci barazanar ba za su iya tara kansu ba ba za su iya tsare kansu ba to wannan bala'i ya zo ma al'umma domin yayin da zai zamanto cewar matan aure sun fada cikin harkar zinace-zinace wal iyazu billah a cikin al'umma Allah ya kiyashe mu amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروك أنك كجكم مقباتهم أخوة أم بارك كبير مختار جيكا لمن أنعام وأن الله يمسر أسواجي من روك الله كغافر كامسا الله كتوفك درجة سا الله كساء الجنة مكومسا الله كتوت باينسا الله كتبنشيسو الله كهذا كاوكنسو الله شيكما الله كسنية كبرنسا الله كحسكا مسا كبرنسا الله منا muna roƙonka mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani marasa lafiyar muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya Allah ka yaye musu rashin lafiyar su Allah ka inganta mana lafiya baki daya Allahumma inna nas'aluka sihhatan fil jasad wa imanan fi husni khuluq wa najahan yatba'uhu falah Allahumma inna nas'aluka فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتفلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعد الكفر ورحمة ننال بها شرف كراماتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والفوز في القضاء والنصر على الأعداء إنك تفعل ما تشاء سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين